Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5 Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu da kuma Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Alhamis goma sha uku ga watan Yuli kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa a kan yaƙi da ta'addanci da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. A wani lamari na daban kuma shugaban na Amurka ya faɗa a jiya Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fi so a ce Hillary Clinton ce ta zama shugabar ƙasa ba shi ba. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma birnin Doha yau Alhamis don ganawa da sarkin Qatar Sheikh ben Ahmad Al Thani. Kanin labaran kenan bayan labaran za mu nufi ƙasar kamaru inda wani hari da aka kai sanadiyyar sanadiyar rasa rayukan mutane goma sha hudu ai wallahi bomba ce ta tashi daga wancan anguwar abin da ya sa kenan ka ga nake na birkita an kula na ba su kwance sai kuma jamhuriyar niger inda gwamnati ta sai da wa ƙasar morocco hannun jari a bankin biya da nufin ceto shi daga durkushewa tun da zai kana shine bankin hwarin da za ta gaza gwamnati ya sai to an ce gwamnati ya jaya hannunsa in ya jaya hannunsa za ta faduwa ƙasa ma'aikatan da ke ciki za su rasa aiki Yau ma Mejo Hamza al-mustapha zai ci gaba da amsa tambayoyi da ku masu saurare kuka yi masa da ya shafi aikin da cibiyarsa ke gudanarwa da nufin ganin ci gaba da haɗin kan ƙasa a shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa a kan yaƙi da ta'addanci da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron don kuma ya halarci bikin ranar hutun ƙasa a Faransa da ake kira Bastille Day da Turanci, haɗe da kuma bikin cika shekaru ɗari da dakaran Amurka suka shiga yaƙin duniya na ɗaya. Shekara ɗaya da ta gabata, Trump ya bayyana birnin Paris a matsayin mummunan wuri mai cike da hargitsi, saboda 'yan ta'addan da ke gudanar da ayyukansu a can. Kwanan nan ma sai da ya ce hare-haren 'yan ISIS a birnin Paris ɗin sun rage wa birnin kima a idon duniya. yayin da shugaba trump ya fidda amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a birnin paris a shekarar 2015 ta magance gurɓatacciyar iska shugaban ya ce an zaɓe shi ne don ya wakilci Petersburg ba paris ba duk da haka daga baya trump ya karɓi goron gayyatar macron zuwa waɗannan bukukuwan na faransa da ake gudanarwa a yanzu Bayan ganawa da Macron a yau Alhamis, Trump zai yi liyafa da jami'an rundunar sojan Amurka zai kuma kai ziyara a kabarin Napoleon Bonaparte. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fi so a ce Hillary Clinton ce ta zama shugaban ƙasa ba shi ba. inda Hillary ce ta ci zaɓe da yanzu an gama da dakarun Amurka kuma da yanzu duk hanyoyinmu na samun makamashi sun yi muguwar tsada sosai a cewar Trump a lokacin da ya hira da Pat Robertson wanda ya kirkiro cibiyar kafofin watsa labarai ta CBN wato Christian Broadcasting Networks. Trump ya ƙara da cewa waɗannan dalilan ne suka sa Putin baya son sa. amma trump ya ce ganawar da ya da putin cikin makon da ya gabata a wajen babban taron kasashe masu karfin tattalin arziki da ake kira g20 da aka yi a jamus ya yi tasiri duk da bambance-bambance da suke da shi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma birnin Doha yau Alhamis don ganawa da sarkin Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani a wani sabon yunkurin diplomasiyya na baya-baya da ya dauka da zammar warware kikikakan da aka samu tsakanin Qatar da rukunin kasashen da suka hada da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Masar. Ƙungiyar ƙasashen da Saudi ke jagoranta dai sun zargi Qatar ne da goyon baya aƙidar ta'addanci. kuma sun ba ta jerin bukatu guda goma sha uku bayan da suka yanke hulɗa ta diflomasiyya da ita a farkon watan yuni katarai ta ce a shirye take ta hau teburin neman sulhu amma ba za ta taɓa sakin kimarta ta zaman ƙasa mai cikakken 'yancin kanta ba tun jiya laraba tilasan ya gana da ministoci daga ƙungiyar ƙasashen da saudi ke jagoranta a jidda amma bai yi wa 'yan jarida bayani ba bayan wannan ganawar kafin ganawar wani babban jami'i daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ce duk wata sasantawa da za a yi ba za ta tsaya kawai akan maganar kafofin samar da kudaden ta'addanci ba dole ne a duba muhimman batutuwan da suka janyo wannan rigimar bayan wata ganawa da suka yi a makon nan da ministan harkokin wajen kata muhammad bin abdulrahman althani tilastan ya sanar da cewa amurka da kata sun sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta tanadi cewa ita ƙasar ta kata za ta ɗauki matakan da za su toshe duk wasu hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci. waɗansu masu tsatsauran ra'ayin addinin islam ɗauke da bindigogi sun harbe 'yan sanda hudu har lahira yau alhamis a kudu maso yammacin pakistan wani mai magana da yawon gwamnatin lardin baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin keta a lokacin da 'yan bindiga suka yi wa motar su ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna mubarak sha tuni wani bangaren 'yan kungiyar taliban da ya balle da ke kiran kansu jama'atul alhar suka ɗauki alhakin kai harin a farkon makon na majalisar ɗinkin duniya ta sanya ƙungiyoyin jama'atul alhar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya tana mai cewa ƙungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen ladin nangahar da ke gabashin afghanistan Rahotanni daga Turai sun ce a kwanan nan Rasha tana ta ƙara yawan zirga-zirgar wani rukunin jiragen samanta na yaƙi a shiyar yammacin nahiyar ta Turai. Abin da aka ce ya fara zama barazana ga jiragen saman fasinjan fararen hula da ke ratsa nahiyar. Rundunar sojan Turai ta NATO ta ce akalla sau 800 tana tayar da nata jiragen yakin don su tankari waɗannan jiragen na Rasha, waɗanda ake kira QRA a takaice a shekarar da ta gabata ta 2016. Wannan yana nuna cewa yawan tashin jiragen turai ɗin don tunkarar na Rasha ya ruɓanya tashinsu har sau biyu idan aka kwatanta da na shekarar 2014. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga ƙasar Kamaru inda waɗansu mahara suka afkawa garin Waza da ke jiha Arewa mai nisa suka kashe mutane goma sha hudu waɗansu talatin da biyu kuma suka ji raunuka. Wakilin Garba Awal ya je inda lamarin ya auku ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ai wallahi bomba ce ta tashi daga wancan unguwar abin da ya sa na ka ga nake na birkice an kula na ba su kwance. wallahi da yawa sun mutu kuma da yawa kuma suna kunce sun ji ciwo da yawa daga ina ka kai harin wannan harin nan na muna ji mutane mu yan ta'addan shashin Najeriya da ake ce da su yan Boko Haram ne suka shigo da wannan harin babu sojoji ne a wajen naku kai babu sojoji a wajen namu abin da yasa kenan duk wannan haka ya faru kukan mu dai yanzu muna bukatan dai a zo a taimaka mana hukuma gwamnati ce turo mana hukuma dai a rufe wajen shiga da fitan gaba ke daya saboda mu samu makuncin hankali yau kimanin watanni uku kenan a wannan bangaren ba a jin hare-haren boko haram na neman ji ta bakin gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari amma abin yaƙi cin kana na sadu da ɗaya daga cikin masu bashi shawara ta bangaren yaƙi da ake yi da boko haram mr lawrence parfait Ok, ba il set euh, euh, Wannan harin da ake kai mana a garin Waza dai abin ya bamu mamaki. Kuma yanzu za mu ga yaya za mu yi domin mu ga cewa mun toshe ta ko'ina wajen da Boko Haram suke shigo mana daga kasashe makwabta. Kuma za mu ga yanzu irin yadda za mu yi domin mu wanzar da zaman lafiya a garin namu na Waza. Domin yanzu ba musamman san waye suka kawo mana harin ba. yanzu dai hare-haren da boko haram suke kaiwa a ƙasar jamhuriyar kamaru sama da mutane 2,300 ne suka riga mu gidan gaskiya kana yan gudun hijiran ƙasar tarayyar najeriya dubu hamsin ne suke jibge a jihar arewa mai nisa a garin miniwawo muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To daga ƙasar Kamarun kuma sai makwabciya Najeriya inda masu kula da lamura ke cewa hukuncin da kotun koli ta yanke kan rikicin shugabanci da yake neman ya kwantar da babbar jam'iyyar hamayya PDP na iya taimakonta ta iya taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Wakilin Nasiru Adamu Elikaya na bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. tabbas ga magoya bayan kwamitin rikon pdp na amin makarfi hukuncin kotun koli da ya basu nasara ya bude sabon babi a jam'iyyar da ka iya kawo musu sararawa bayan zulumin da jam'iyyar ta fada tun faduwa zaɓe a dubu biyu da goma sha biyar ga shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar sanata walid jibrin dama bai taɓa raba ɗaya biyu ba jam'iyyar ta ɓangaren mafiya rinjaye zai samu nasara kuma koma baya da suka samu ba wani abin mamaki ba ne. kai ka san watakila abin da ke wasu jama'iyyun ko kuma abin da ke jama'iyyar mulki a yanzu kana jin namu ne namu ne ya fito fili hankali don mu ne masu ƙarfi mu ne masu jama'a a ƙasar nan saboda haka dole a dinga maganar namu na waɗansu ba za ka ji abin da ke ciki ba. sakataren shirye-shirye na kwamitin rikon pdp abdul lingi ya ce sun huta da rakai don dama suna da yakinin ba za su taɓa daidaitawa da sanata sharif da teburin shawara ba. ba za a samu maslaha da wanda bai ya san pdp kuma ya jagoranci pdp ba wannan na tabbatar ba ba zai yiwu ba. a tsarin pdp na kwamitin riko da aka ƙara wa'adi na shekara ɗaya wajajen ƙarshen bana kenan zai shirya sabon zaben jam'iyya da zaɓar shugaba daga ɓangaren kudu inda ɗan takarar shugaban ƙasa ga zaben 2019 ya koma arewa. Cikin masu niyyar takarar shugaban ƙasa PDP kai tsaye ko ta bangaren mukarabansu akwai tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da kuma kwanan nan mukaraban gwamnan Gombe Ibrahim Hassan dan kwambo sun ce za su nemi ya takarar shugabanci. Ga abin da na daman gwamnan Bala Bello Tinka ke cewa. Muna kan mobilization kuma ana tuntuɓan mu ma daga wurare da dama wanda ana bukatansa da ya fito ya zo ya tsaya ya takarar shugabancin ƙasar Najeriya. Najeriya. Wannan kuma shine babban abun da muka sa a gaba wanda kuma insha Allahu wannan project da aka sa a gaba ina ga shine zai taimaka wa 'yan Najeriya. Don gaskiya a yanzu yadda duniya ta canja muna bukatan shugabanni waɗanda suke matasa ne wanda suka san harkan tattalin arziki wanda shi kuma inda ya fice kenan kuma waɗanda suka san menene yake faruwa a ƙasa. PDP da yanzu ta fita daga takaddamar shugabancin jam'iyya inda take ganin za ta yi dama mulkin Najeriya Najeriya 2019. Ga abin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure ke cewa. APC ba ta iya cin zaɓe ba, kuma APC ma faɗaɗɗiyar jam'iyya ce za mu kawo da ita warwars. sai mun kada apc ta yi mun mata kayan da bata taba jin kayi irin wannan ba mu jam'iyyar mu ta pdp tana nan daram dam apc a nata bangaren ta ce ko a gobe a fita zaɓe don manyan 'yan siyasa ma kusan kullum na sauya sheka su dawo jam'iyyar mai mulki nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda a yunkurin gwamnatin kasar na ceto bankin biya daga barazanar durkushewa ya sakarwa wani bankin kasar Maroko babban kaso na hannun jari matakin da waɗansu 'yan kasar ke kushewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin musulmin mini barma ya aiko mana. a yarjejeniyar da bangarori suka cimma gwamnatin nijar ta amince ta janye daga harkokin gudanarwar bankin na beya ta hanyar saida wa bankin bcp maroc kashi 35 daga cikin ɗari na hannun jarin da gwamnatin ke rike da shi tun a shekarar 2012 matakin da shugaban kungiyar masu ma'amula da bankuna kaka mai tawaya ya ce ya yi daidai to in ba da an kai haka nan ba abin da zai wakana ne bankin hwarin da za ta gaza gwamnati ya sai to an ce gwamnati ya ja hannunsa in ya jaya hannunsa za ta a ƙasa ma'aikatan da ke ciki za su rasa aiki kuma waɗanda ke kuɗinsu ciki za su ɓata lokaci da dama ko kahin su shiga su samu ko ya samu kuɗinsu matakin ya yi daidai wannan na nufin daga yanzu 'yan kasar morocco na rike da kashi 69.51 daga cikin ɗari na hannun jarin bankin beya niger saboda haka daraktan ma'aikatar business challenge saidu sule mai sharhi a kan harkokin tattalin arziki ke cewa a rago. Arzikin ƙasanmu mu yi hankali kai ya koma hannun waje. Ba don ban masu mutanen waje ba ne. Muna so mamuniya duka tana iya ta zo ta yi kasuwanci a Nijar. Ai shi ne muke so. Amma a yi kasuwanci cikin ƙasanmu da kuma mu ma mun san abin da ake yi muna cikin abin. Ba kawai mu dai muna 'yan kallo wa'ansu su zo sai abin da suka dama Eh, mu ba mu san abin da ake yi ciki ba kuma har kasan mu ne a karkashin wannan yarjejeniya bankin na bcp maroc ya amince wa ci gaba da aiki da ma'aikatan da ya tarar a bankin Bayya niger kamar yadda hukumomin niger suka nace a kai to amma masana na ganin ba a nan take ba abin mai mahimmanci shine ya zama abin naku ne yanzu da bank popular suka sai bayya ba a hudda mutane aiki ba a rage musu albashi wannan ba abu ne da yake da muhimmanci da yawa ba fa kalilan ne daga cikin paske in an lissaha bankuna da dama da suke nan ga an ɗauki atlantic kubewa kuma na Marokko ne an ɗauki a tijari wafa da suke nan ko ga yanzu nauyinsu cikin sistem financier nauyinsu ai nauyi ne da dama kuma masu karhi cikin wa'annan dukansu 'yan ƙasa guda ne 'yan maroka ne ko abin dai in an yi lissafi yana iya ba da tsoro fatan masu mu'amala da bankuna shine sabbin shugabannin na biya nijar su bullo da wasu matakan sauƙaƙa wa jama'a hanyoyin samun rance ƙasar nijar tana cikin waɗanda a baya wanda jama'a ta ga Allah wadda ya zuwa aiki cikin banki saboda tsadar da akwai kuma da matakin nan da an ka ɗauka na in ka ɗauki bashi ga abin da za a yi ga abin da za a yi duk sai a biyo ma a tattauye harkoki kudin ruwan sun yawa. A cewar hukumomin kasar gamsuwa da yadda 'yan kasar ta Morocco suka lakanci sha'anin hada-hadar banki ke dalilin sakar masu hannun jari a maimakon 'yan kasuwar niger da suka nuna wannan sha'awa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti shida na asuba. ba za a ce sarki ka gaje ga gargajiyan ku ga yaren ku amma sai ka zo taro ka kace turanci ta ya za a yi matasan su ma su tasu san cewa yaren suna da muhimmanci magana su sarakai cewa sai sun yi amfani da harshe wannan nasu na kabila su doka ba ta tilasta da addini da harshe dole ga wanda za ka yi. Oh sai ku kasance tare da mu yau abinda da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai a shirinmu na dare. Shin ya dace sarakunan gargajiya su yi magana da waɗansu harsuna daban da harshensu na asali a masarautunsu za ku ji abin da ya taso da wannan magana idan kuka kasance tare da mu kafin wancan lokacin ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare da Mejo Hamza Al-Mustapha, tsohon mai tsaron lafiyar shugaban Najeriya marigayi General Sani Abacha, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar da ke hankoron samar da dabarun samun zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa. da ake cewa peace unity and development initiative da turanci major al-mustapha zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage salamu alaikum wa alaikum salam mai magana hassan adogo uban kungiyar muryar nasara na jihar nasarawa ran kai ina maka barka da zuwa game da maganan ibo shekaru ba wai yau na aka fara wannan koke-koke ba sun da suna wani koke-koke lokacin da ake wani abin shi wani kwamitin da aka kafa nan na shugaban kasa ne ko na da tawarewa ne kuma ina roko Allah ya sa wani kwamiti kada zama na a sha a tashi ba da fatan zai wani a kai domin a gaskiya wanda ya sa su yibo ba sa so zama lafiya a kasa nan eh, ba so kuma su yaran da suke da suke wani abin nan suka shekara hamsin ba daga shekara ashirin ne zuwa talatin wa na sa su su yi na gode yawa kana maganan kwamiti wani kwamiti kake magana shi wanda aka sasu yanzu shi wanda shi wannan ina shugabanci na yanzu ba kwamiti ba ne kungiya ce kuma ta daɗe ba wai gwamnati ba ne ta kafa Yau, wato to mejo me za ka gaya ma wannan talikin ni dai eh, Allah sa kungiyoyin da yake magana a kai su ji a ah, yana magana yana maganan kungiyar ka ce ai shi yasa na ce mai ba kwamiti ba ne kungiyar ka yake magana a ne ne ne tawa ina yi ne a matsayina na ɗan ƙasa kuma mai kishi tsakanina da Allah na kafa makaranta wacce yake tana kan abubuwa ne da ya shafi zamantakewa da harkokin ilmantar da wanda suke mulki akan zamar da ƙasa lafiya saboda haka ina yi ne a maimakon wa'annan kuma ina jawo hankalin duk wanda na sani cewa duk hanyar fitina mu guje ta mu barta mu bi abin da ya kamace mu haka ma gwamnati da kanta abin da duk muka gani ya kamata mu sani su bi saboda kare haƙƙin mutane da zaunar da ƙasa lafiya a gaskiya muna yi mu muna magana da kowa da kowa ne mu muna yi ne tsakaninmu da Allah ba wani wanda ya kafa mu mu an kawo ba salare ba alawon alawon da salare mu yana gurin lada ne daga Allah Malami na gaba bismillah ko? Mm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ajiyaji mai barka da ke aiki. Barka ka dai. Ki gaishe min da babban bakonki. Yana jin ka ai. <laughs> Tambaya na tambaya na daya. Eh. Shine me dalilin da su duk shekara wani shekara hamsin da wani abu kenan suna fama da abu daya. Kuma wannan kungiyoyi da suka tashi guda biyar suka tashi suka magana kan wannan abu an ca kowa yana tafiya da dawa ana ta abu nan ni tambaya na da manjo shi ya za a kira wannan kungiyar da duk kungiyoyi guda biyar da suka yi magana kan wannan abu su a zonar da su an musu magana na a'a ya dace ko kuma bai dace ba tambaya na kenan tashi lafiya sha ruwa lafiya eh to ina da alheri gidan wanka tsofin garejin a kurba lafiya Mejo fa ya ba da ansa tunda kun kun duk kowa ya zo yana tambaya din makamanci ne sai dai kawai a, a gitta shi ta wani wurin malami na gaba bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam barka hajji mai kina magana da sakataren kungiyar murya nasara na jihar nasarawa lawal asa yaren cewa dan juma da ke angonyewa nan garin lafiya tambaya na shine wannan kungiya na yanin biafran da suna ta abubuwa tun sama da shekaru farkatai din nan menene ya sa dattawan mu na arewa ba tabbatsiya su musu ca ba har kuma ya kai a kwanakin bayan na ji matsaya daga cikin dattawan wainan kungiya na yanin na yanin biafra emmanuel onyewu yana yana gaya wasu maganganun da bai dace ba a kan matasan mu a kan jama'a mu na arewa da da sa wannan yankin nasu so menene amfanin dattawan arewa tuntuni da ana gina ba taba tashi an musu ca ba ina so man jogarar an ko bai ba da an saba ga tambayoyin da aka maza don gaman tambayar naku kusan ɗaya ne sai dai kawai a ah, wani to amma barin ya shiru mejo kana da abin da za ka gaya ma wannan malamin eh su ah, manya na arewa na san akwai wanda suke da kishin arewa fi sabilillahi kuma suna a shirya suke su yi tuntuɓa kuma su rika magana da su musamman akan wannan abin da ya taso kuma an gano hakan da mutanen na ibon da muka je da sun sun nuna haka shi wannan yaron da ake gani fa a ingila ya zauna a ingila yake a zaune a can yake shan kwayarsa a can suka bude account suna zaluntar mutane da kareraki za su yi kaza suna kaza daga can waɗanda suke ziga shi suke ziga shi ake tara kuɗin domin tara fitina wannan abu ne da gwamnati da mutane duk ya kamata su gane su sani wannan bincike da muka yi a mu na masu kishin ƙasar nan namu da mu imu kawai na san gwamnati ta fi mu sanin waɗansu abubuwan amma duk da haka dai muna da haƙƙin ƙara sanar da gwamnati saboda haka ba yaro bane mai aƙida ko ta wacce za a alfahari da ita ko kuma wani tarbiyya na gari dama yaro ne mai shan kwaya kamar yadda zan faɗa don mutanen mu su gane su kwantar da hankalinsu akan shi wannan shashashen yaron da su wa'annan gurɓatattun mutanen suke amfani da su shine da ije ingilan ai akan titi yake kwana da ije wata 'yar gana ya samu ya aura to da ya mata duka bayan ya sha kwaya ta kore shi san da ta yi shine shi wannan rafuwa zuruke da ya je shine aka sa shi ya taimake shi ya sama mashi gida domin ya samu aiki daga nan ne yaron ya shiga gidan rediyo tasu da suka yi don faɗakar da mutanen su akan zamantakewa da sai suka canja rediyon wajen zagin mutane musamman arewa da kuma cewa sun sai sun raba najeriya daga yadda take a yau daga nan ne duk abin ya fara to wanda yake shan kwaya har yanzu ya tashi hankalinku kuma ku ce wani abu abin da kawai nake fata shine gwamnati ta tashi tsaye ta yi maganin abin da sanin information da labarurkan da ke hannun gwamnati su yi magana da mutanensu in harfa mutane suna zaune tare sai kuka yi shiru kuka ki magana dole shi ɗan zai shigo kuma da sai ya shiga ciki kuma duk abin da ake a kan zato ba a kan zahiri ba abu ne wanda ake ba daidai ba gurbatacce don hmm. mu kawai abin da muke faɗa kenan dan akwai manyan nasu a shirye suke a ta maganganu a gyara a zauna a zauna lafiya mutum na gaba bisimila ko salamu alaikum wa alaikum salam a mai magana da yusufu ne miji daɗin katika. jikan malam mai lafiya chairman na kungiyar mura nasara na karamar hukumar lafiyan bare-bare a takaice shekarun baya wayanda lokacin da an haɗa haɗin gwiwa ne aka samu najeriya an samu yancinta yau kuma an waye gari kusan arewa ne duk arzikin da aka samu a kudu da arewa da sauransu a tattalin arzikin yan arewa ne ya da da auduga shi na ka samu haka yi tone-tonen gidan mai da wasu abubuwa kudu to a yau yanzu sun manta da tarihin din ne na bukatan mai girma ya almustafa ya kara jaddada wannan tarihin don waye su basu san wannan ba A ko da rubuta takarda suna suna yana cikin takarda tarihin suna kamar ko musu ne to a farakar da su su gane mu fa noman da muke yi albarkacin su ne albarkacin noman mu ba suke ci suke sha a yanke kenan. To malam tambaye ka wannan tambaya ne ko ko sharhi kake yi? A tambaya ne ina so a kara musu sharhi kan wannan bayanin. <laughs> To ka yi dai maganar ka ba kamar tambaya ba tunda ka ce kana son Mejo Almustapha ya gaya musu kuma ka ce tambaya ce to ni ban gane ba amma ban sani ba ko shi mejan ya gane tambayar da ke cikin magana ka gama ne ko da saura. ya gama. <laughs> Mejo kaji ni dai na ɗauka akan ba tambaya ba shi kuma ya ce tambaya yi. Ina ganin yana so wai a tun a ƙara tuna iga cewa an gina an gina ko ina ne na ƙasar nan da kuɗin noma. Kawai eh. haka yake so ya ce. Eh, eh. Wannan haƙin kowannen su ya sani ai. Yaran da ba su ga tashin hankalin da aka yi ba ko kuma ba su ga lokacin da auduga da gyaɗa da nama yake bi ta ko ina ba ana gina ƙasar. Su ne ba su sani ba. to a kan rashin sani da kuma irin gurbata na tarbiyya musamman wanda suke zuwa su je can kasashe da su ba san hawa ba ba su san sauka ba su karbi kuɗi kalilan su zo su tashi mutane to shine ne nake cewa gwamnati kada ta yi kada ta yi sako-sako da irin su ai kowace mu ma da muka zo a alif eh, ɗari tara da tasa'in da uku a lokacin yanzu mara da a bakin nan ai ba irin wannan shigantakar da mun gani ba to amma mu ba ma lako-lako da sanin me ike faruwa a gida da sanin me yake faruwa a waje da kuma wanda kuke amfani da su wajen tanar da zaune tsaye saboda haka hukumomin tsaro na ƙasa suna da aiki jawur a hannunsu dole su tashi su ba komai bane za a bar gwamnati suna yi To abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai alli ce daga Washington DC nake fatar a huta lafiya. mu ma muna maki ban gajiya da tawagaki ga Maryam takin tsaza ta ta mana muhimman kanin labarai. To kafin mu kai ga haka Maryam bari mu je ga kaɗan daga cikin ɗin ra'ayoyi da su masu saurare suke aiko mana ta hanyar imel. bar mu fara da wasikar comrade salim abubakar imam jingir wanda ya ce allah ya sa baiwa sanata ahmad muhammad makarfi jagorancin jam'iyyar adawa ta pdp da kotu ta yi ajiya a babban birnin tarayya abuja ya zama alkhairi ga jam'iyyar da masu yasan najeriya baki daya shi ma Muhammad Salihu kauran namo da jihar Zamfara cewa yi nasarar da bangaren Ahmed Makarfi ya samu a kotun koli na samun jagorancin jam'iyyar adawa ta PDP wata gagarumin nasara ce ba ga bangaren nasa kadai ba har ma da demokradiyyar Najeriya kasancewa babu yadda demokradiyya za ta yi aramashi, matukar babu jam'iyyar adawa mai karfi a cikin ƙasa muna fata to madalla ga Maryam da takaitattun labarai To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa a kan yaƙi da ta'addanci da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron don kuma ya halarci bikin ranar hutun ƙasa a Faransa da ake kira Bastille Day da Turanci, haɗe da kuma bikin cika shekaru ɗari da dakaran Amurka suka shiga yaƙin duniya na ɗaya. Shekara ɗaya da ta gabata, Trump ya bayyana birnin Paris a matsayin mummunan wuri mai cike da hargitsi saboda 'yan ta'addan da ke gudanar da ayyukansu a can. kwanan nan ma sai da ya ce hare-haren 'yan isis a paris ɗin sun rage wa birnin kima a idan duniya to a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko yanzu ni da maryam da kuma juli za mu tattara inamu inamu mu gefe mu ba masu shirin gabatar da matasa na yau da gobe fili domin gabatar da wannan shiri malamai bismillah mu kuma sai mu ce da alheri